Gamayyar ƙungiyar jam'iyyar APC a nan Kano sun gudanar da wani taro domin nuna godiyarsu ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da shugabannin jam'iyyarsu a matakin jiha da tarayya baki ɗaya. Bisa murnar da aka baiwa Honorable Yusuf Abdullahi Ata na ƙaramin ministan gidaje da bunƙasa birane. Da yake jawabi yayin taron ɗaya daga cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin da ya jagoranci taron Adamu Umar Musa ya ce sun shirya wannan taron ne domin su nuna wa duniya cewa kansu a haɗe yake tare da nuna goyon baya ga sabon ministan. Tabbatar da wannan kujera da farin ciki da ita an kuma ajiye ta gurbin da ya kamata a wata. Ita wannan kujera ta minista. Ministan gidaje da bunƙasa birane. Wanda aka ba wa. Wanda aka ba Right Honorable Abdullahi Yusuf Ata. To me na ku narga malam masallaci ku bari ya fara aiki mana. Tunda in ya fara aiki kun ga sai ku zo ku faɗi cewa ga rawar da ya taka. e to ai siyasa ta gaji haka ita dama siyasa a baya an yi an kai abin da kai na alkhairi ka bunƙasa ci gaban al'umma sannan kuma ka bunƙasa ita kanta jihar kano saboda haka kaga ai dole mu mun san a baya me shi isa yanzu muka zo kan ma ya fara wani abu muka fara masa fatan alkhairi Shi ma Honorable Hamza Sani Jibrin ya bayyana cewa matasa na goyon bayan ƙungiyar ta sabon ministan makasudin wannan taro shine don mu haskawa duniya cewa daukacin kungiyoyin da suke jam'iyyar apc suna goyon bayan wannan mukami da Allah ya azurta right honorable ata da shi kuma wannan mukami ne wanda zai amfani jihar kano baki daya shi yasa kaga a wannan taron mutane sun zo daga mabambantan ƙananan hukumomi daga wajen gari daga cikin gari sun zo domin su taya shi munna kuma su tabbatarwa da jam'iyyar apc cewa wannan kujera da aka bayar matasa da 'yan kungiya suna goyon bayanta ai yayi an gani ba yanzu ya fara rike wata kujera ta mukami ta mulki ba ya yi majority leader ya yi minority leader sannan kuma ya yi speaker a jihar kano da haka waɗannan abubuwa kadai idan muka rike sun ishe mu hujja kuma abubuwan alkhairi lokaci ba zai ba mu dama ba in na fara jero ma za mu kai gobe iwar haka ban gama Taron ya samu halartar mutane da dama, ciki har da Honorable Tasi Kadi Sadiq Kwasu da Aisha Ismail. Ƙarshen rahoton kenan, Hafsat Lawan Sheka a labaran Rahma.